الحمد لله الذي جعل الصلاة راحة قلوب الأخيار وهي طريق السعادة في دار القرار أحمده سبحانه وتعالى وأشكره جعل الجنة مأوى الذين اتقوا ومثوى الكافرين النار وأشهد أن لا سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بادر إلى الصلاة بسكينة ووقار ووقف بين يدي الله بمحبة وخشوع وخضوع وانكسار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما تعاقب الليل والنهار وما تسار أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى يقول الله عز وجل وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الحديث عن الصلاة يحتاج إلى تذكير وتكرار ولا تشبع منه قلوب الأخيار واعلم يا أخي الحبيب أن روح الصلاة هو الخشوع وأنه ينبغي على العبد المسلم دائما وأبدا أن يرائي الخشوع في صلاته فإن الله عز وجل قد أمر بذلك في آيات كثيرة منها قول الله عز أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فإن الخشوع له فضل عظيم وأجر كثير واعلم أن من أسباب الخشوع من الأسباب التي تجلب الخشوع الاستعداد للصلاة وإجابة المؤذن والاتيان بالاذكار والادعيه المعفوره ومنها الاعتناء بالسواك وكذلك اللقاط حسن والتبكير والمشي الى المسجد بسكينه ووقار ومنها انتظار الصلاه وتسويه الصفوف والطمانينه وتذكر الموت وتدبر الآيات المقروءة وكذلك بقية الأذكار والتفاعل معها هذه كلها من الأسباب التي إذا راعاها العبد تجلب له الخشوع والخضوع في صلاته وأنا ابن عبد الخبيب أن من هذه الأسباب أن تقطع قراءة ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها قال الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها كما ثبت في سنه مسلم وهذا الترتيل والترسل أدعى للتفكر والخشوع بخلاف الإسراع والعجلة وعلى أئمة المساجد أن يتفقهوا هذا المقصد العظيم في جميع الصلوات وخصوصا في التراويح والتهجد في رمضان ثم إنه من الأسباب الجانبة بالخشوع تحسين الصوت بالتلاوة وفي ذلك وصايا نبوية كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزين القرآن حسنا أخرجه الحاكم ومن الأسباب التي تجلب الخشوع في الصلاة أن تعلم أن الله تعالى يجيبك في صلاتك كما ثبت في سيد مسلم فيما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل وهذا حديث عظيم جليل عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض وهنا يدور سؤال في أذهان بعض المسلمين وهو ما حكم إدماض العينين في الصلاة خصوصا وأن المرأة قد يحس بمزيد من الخشوع إذا فعل ذلك والجواب أن ذلك مخالف للسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم وقد اختلف الفقهاء في كراهته فكرهه الإمام أحمد وغيره وقالوا هو فعل اليهود وأباهه جماعة ولم يكرهوه والصواب أن يقال إن كان ترتيب العين لا يكل بالخشوع فهو غيره مما يشوش عليه قلبه فهناك لا يكره التغميض قطعا والقول باستهباته في هذا الحال أقرب إلى مقاصد الشر وهذا خلاصة ما كرره ابن القيم في زاد المعاد وبهذا يتبين لك أيها الأخ المصلي أن السنة عدم عدم الإضمام إلا إذا دعت الحاجة والتجنب ما يضر بالخشوع أقول قولي هذا وأستغفر العظيم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أعلم يا أخي الحبيب أن من أهم الأسباب الجانبة للخشوع تعمل هذه الصلاة في صلاتهم فلو تجولت في سير الأوائل ولرأيت أن أمثالهم القلائل فإن في أخبار صلاتهم عبرة ذكروا من خبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه كان يباسطهم ويحدثهم فإذا حانت الصلاة كأنه لم يعد بكر رضي الله عنه إذا كان في صلاته كأنه وتد والفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قرأ لم يسمع من خلفه من البكاء أمثال هؤلاء أيها الحبيب ينبغي أن نبتدي بهم وأن نتأسى بهم وهناك طائفة من الناس لا ينتفعون بصلاتهم فترى الواحد منهم يأكل يأكل أموال الناس بالباطل ويسعى بالفساد بين الناس يقوم بأعمال تتنافى مع الدين والأخلاق بل ربما اتخذ الصلاة هبولة يتزين بها ثناء الناس عليه ويستر بها جناية يديه ورجليه أيها الأخ المسلم قف مع نفسك وقفة صادقة لترى أين موقعك من هذا الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا ينسلس وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها رواه الحسن بن عطية رحمه الله تعالى إن الرجلين ليكونان في الصلاة واحدة وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض وعمر بن عبد العزيز رحمه الله إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من الخشب وهكذا كان من خلقه وهو يصلي لا يرفع راسه ومن الناس من يصلون باجسامهم واعضائهم يحركون السنتهم بالكذب يحمون ظهورهم راكعين ويهوون الى الارض ساجدين لكن قلوبهم لم تتحرك نهو باريها الاعلى يدعون القران لكنهم لا يتدبرون uwa musulmi tana tsokaci ne akan muhimmin al'amarin kwarai da gaske wanda muke cikin sayo da kullum shi ne al'amarin sallah da kuma kushu'i a cikin sallah a takaice abin da ake nufi da kushu'i dan uwa musulmi shi ne a lokacin da ka tsaya a gaban mahaliccinka a lokacin da ka tsaya kana bauta masa to ka tattara dukkan tunaninka ka tattara dukkan zuciyarka ta koma kan abin da kake karantawa na karatun sallah ka koma ka fuskanci abin da kake yi na zikirin ubangiji ka koma ka tattara zuciyarka a kan rukukunka da sujudarka da tsayuwarka da sauran ayyukan da sallah ya zama zuciyarka gaba ɗaya ta karkata zuwa da mahalicinka shi kake tunani shi kake bautawa ka karkata zuciyarka zuwa wani guri daban ba muna fata Allah ta fara wa ta'ala ya ba mu ikon kyautata ibada musamman wannan ibada ta sallah ya tabuwa musulmi Allah ta fara wa ta'ala ya yi bayansa na gari masu jin tsoronsa masu nutsuwa a cikin sallah ya ce kada ablahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashu'un hakika mu'mini sun ci nasara sun samu babana to amma su waye ne wannan sai bayyana mana su ya ce allazina hum fi salatihim khashu su ne waɗanda a cikin sallarsu suke nutsuwa suke ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala suke tattara dukkan al'amarinsu zuwa ga Allah madaukakin sarki saboda haka ya kai kai ɗan musulmi ka yi kokari iya kokarinka don ka ga cewa lallai ka zamo mai kushu'i a cikin sanarka don ka zama a cikin waɗannan bayan Allah waɗanda Allah yake yabansu waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya ce lallai sun samu babban ya ɗauwa musulmi daga cikin abubuwa da suke taimakawa ka samu kushu'i da nutsuwa cikin sallah akwai al'amura da yawa kwarai da gaske za mu iya kokari a ɗan wannan gajeren lokaci mu faɗi muhimman abubuwan da in ka kula da su ka kiyaye su to za su taimaka maka wajen samun kushu'i da nutsuwa a cikin sallah ta farko dai akwai al'amura da ake yin su tun kafin ma a shiga sallah wato shirin sallah din shi kansa wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake ba da nutsuwa cikin sallah kafin ma ka tashi zuwa sallah ya zamo kayi shiri kayi tattali na yinta tun daga alwala kenan ka fara shiri na shiga sallah to wannan abu da ake bukata kwarai da gaske ka kyautata alwarka ka yi ta da kyau yadda ya kamata ka san cewa bayan gama wannan alwala to za ka tsaya ne a gaban mahalicinka za ka gana ne da allah ka saboda haka bari ka kasance mai nutsuwa mai kushuri a cikin wannan ibada da kake kasancewa ta sannan al'amari na biyu a lokacin da ka ji mai kiran sallah yana kiran sallah to ana buƙatar ka amsa masa akwai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo a akan haka ka amsa wa mai kiran sallah ka faɗa abin da yake faɗa sai dai inda ya ce hayya ala sala hayya ala sala hayya ala fala hayya ala fala a wannan guri sai ka ce la haula wala quwwata illa billah to kirawa amsa wa mai kiran sallah wannan duka shiri ne tantani ne na samun nutsuwa a cikin sallah saboda ka ana fatan ka kiyaye wannan sannan bayan da kiran sallah ya gama ana so ka zo da zikirin da ya cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wato ka karanta wannan du'a'in wanda a cikin sa ake cewa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salati al-qa'imah آت محمدا الوسيلة والفضيلة وضعفه مقاما محمودا الذي وعدته تسيك زود وانا ذكري كما يدعي زود أتكي السنة wa صلى kuma kai ba ana كيف bayan haka kai كي ga النبي kuma ka yi addu'o'i ya kanka na abin da kake bukata a duniyarka da ka wannan duka yana da ya cikin abin da ake bukata sannan kuma kanka manta yi aswaki wannan ma abu ne da ake so yana daga cikin shiri na shiga sallah wani lokaci a lokacin alwala ake yin aswakin wani kuma idan yana da shi kafin ya shiga sallah to zai yi aswakin wannan hadisai sun zo da haka babu laifin mutum ya kiyaye shi sannan kuma idan za ka shiga sallah to ka tabbatar kana cikin tufafi masu tsafta kana cikin tufafi masu kyau ba lalle ne sai ka kure a daka ka sanya kayan ado ba amma dai ala kalla kada ka zo cikin sallah ka tsaya da kaya masu datti kuma kuma a gaban ubangijinka wanda kake bauta masa saboda haka anan akwai mutane masu sana'o'i ɗabi'ar sana'ar su takan sa kayan jikin su yi datti abin da muke cewa irin waɗannan shawara gare mu ita ce ku tanadi kaya na musamman domin yin sallah kamar makaniki alal misali ko kuma wanda ya kama da shi wajen sanya kaya masu maiko da datti to sai ya zama dama akwai rigar ka ta sallah tana ka lokacin sallah ya yi, za ka tube mai dattin ka ɗauko rigar sallah ka sanya to wannan shi ne abin ya fi dacewa abinda da ya fi kamata kenan domin in ka ga yadda waɗansu suke shigowa su buse sallah to kai daga ganin yadda kamanninsu suke ya nuna ba su martaba wannan ibada ba ba su girmama wannan sallah ba ba su girmama halin da suke ciki na tsayuwa a gaban Allah tabaraka wa ta'ala sau da aka ma'abuta sana'o'i da waɗannan muna kwaɗaitar da ku muna horar da ku muna kiran ku zuwa ga tanadar kaya musamman domin yin sallah idan lokacin sallah ya yi Allah madaukakin sirke na cewa ta zinatakum inda kulli masjidin wato ku sanya kawarku ku sanya kayan ku na ado a lokacin kowanne wato sallah saboda haka a takaice wannan abu ne mai kyau ka zama cikin sutura ta gari cikin sutura mai tsafta mai inganci domin kada tsere a gaban Allah tabaraka wa ta'ala sannan abu na biyar taho masallaci da wuri sannan kuma ka taho kana mai nutsuwa a cikin tafiyarka sannan kuma ka zo ka zauna ka jira sallah wannan duka abu ne da yake ba da dama ka samu nutsuwa a cikin sallarka ka zauna ka jira liman saboda ka za ka ga galibin waɗanda wato suke makara to ba sa samun nutsuwar da ake samu a cikin sallah domin wani ba zai taho ba ma sai idan ya ji an da kambara sannan zai rubu a guje yana sauri yana gaggawa yana haki zai zo ya tsaya a cikin sauri Fela da nutsuwa take a wajen wanda yake cikin wannan hali muna fata Allah ta'ala shi ya to kuma sannan yake sahu yana daga cikin muhimman al'amura da ake bukata domin sallah ta daidaita domin sallah ta zamo cikakkiya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a duk lokacin da aka zo yana umurta sahabbai da su daidaita sahun su su tabbatar sahun ya tsaya yadda ya kamata ba tare da wani ya fita ko kuma wani ya yi ciki ko wani ya yi waje ba saboda ka kiyaye sahu yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske sawabu waɗanda suke kusa da liman ko waɗanda ba sa kusa da liman ana buƙatar a tabbatar da cewa sahu ya daidaita domin yana da cikin cikar sallah kamar yadda ya zo a hadisu na Allah sallallahu alaihi wasallam al'amari na goma sha ɗaya wanda yake ba da nutsuwa cikin sallah a wajen karatu sallah ba a so a yi gaggawa ana son ka yi karatu ka cikin nutsuwa kuma ka dinga tsayawa aya bayan aya wannan shine siffar karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah hatta suratul fatiha ma'aiki sallallahu alaihi wasallam baya hada aya uku ko aya hudu a cikin numfashi daya yana karantawa ne ayatan ba'da aya aya daya ya numfasa sannan ya sake karanto ayar da take bayanta haka ne ya tabbata a cikin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam domin wannan shi ne zai baka dama ka ƙara fahimtar ma'anonin da waɗannan ayoyin suke karantarwa wannan kuma ita ce sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin sunan sunan abi dawud hadisin ummu salama radiyallahu ta'ala anha sannan kuma ana son kare da karatun alqur'ani a lokacin da ake cikin sallah kada ka karanta shi wato karatu irin da zube a ana buƙatar karela karatunsa da kyakkyawar murya gwargwadon abin da Allah ta'ala ya gore mana wannan ma ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sannan kuma daga cikin abin da yake ba da kushu'i cikin sallah shine kyautata murya kamar yadda muka ambata annabi sallallahu alaihi wa yana cewa da qur'ana bi aswatikum fa inna sawta al-hasana yazidu alqur'ana husna ku kawata alqur'ani da muryoyinku idan Allah ta'ala ya baka baiwa ta murya mai daɗi to ana son amfani da ita wajen rera karatun alqur'ani a cikin sallah domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kyawun wato murya mai kyau to tana ƙara wa alƙur'ani kyawu da wannan ma ya zama a duk lokacin da ake magana kan neman shi. yana cikin abin da ake dubawa wato karatun limanin musamman kuma idan yana da kyakkyawan murya to ana bukatar a gabatar da shi domin hakan yakan baiwa mai sallah nutsuwa yakan baiwa mai sallah jin daɗi yakan baiwa mai sallah damar ya ta dangunan abin da ake karantawa na alƙur'ani mai girma sannan yana uwa musulmi ka sani cewa idan kana tsaye cikin sallah kana karatun sallah musamman suratul fatiha to a wannan lokaci fa kana ganawa ne da ka. kana zance ne tsakaninka da Allah tabaraka wa ta'ala a yayin da kake karanta suratul fatiha kamar yadda ya zo a cikin hadisin ba sallallahu alaihi wasallam hadisi kudusi wanda ya zo a cikin sahihu muslim Allah tabaraka wa ta'ala ya ce qasamtu salata baini wa baina abdi nisfayn na raba sallah kashi biyu tsakanina da bawa in ji Allah ta baraka idan ya ce idan bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ta baraka wa ta'ala ya ce ya abdi bawa na ya girmama ni wa idza qala arrahmanur rahim idan ya ce arrahmanur rahim sai Allah ta baraka wa ta'ala ya ce asna alayya abdi bawa na yayi yabo gare ni to haka kake magana a cikin sallah har zuwa gurin da zaka ce iyaka na abudu wa iyaka sa'in zuwa ƙarshen sura inda kake roƙon Allah cewa kana taimakon sa kana wato shi kake bautawa kuma shi ne kake neman taimakon sa kana roƙon ya shiryar da kai akan tafarki madaidaici to duka a wannan Allah subhanahu ta'ala yana amsa maka yana cewa abin da ka roƙa din nan ya baka shi to saboda haka ya kamata mu lura da wannan cewa muna ganawa ne da Allah tabaraka wa ta'ala a lokacin da muka tsaya cikin sallah sannan kuma yana da daga cikin muhimmin abin da yake kawo khushu'i a cikin sallah idan kana tsaye idanuwanka su dinga kallon gurin da za ka yi sujada wannan ita ce karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam kada ka daga kanka sama kana kallon gabanka a'a ka sunkuyar da kanka kana kallon inda za ka yi sujada aisha radiyallahu ta'ala cewa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana sallah to yana koyar da kanshi yana kallon inda yake sujada kuma da wannan malamai suke cewa ba na son ka rufe idanuwanka a lokacin da kake cikin sallah kar ka rinsa idanuwanka wannan an hana wasu malamai suka ce makaruhi ne wasu malamai kuma suka ce ya halatta ka yi shi idan akwai wani abin da zai kawo maka shagaltarwa ya dauki hankalinka a lokacin da kake sauna kamar a ce a gabanka akwai wani abu wanda in ka kalla zai dauke maka hankali to babu laifi a lokacin idan ka rutsa idanka wannan bai sabawa shari'a sannan kuma ya uwa musulmi daga cikin abin da yake kawo kushuri shine kai koyi da sallolin magabata ka ga yaya suke sallar su yaya nutsuwar su cika a cikin sallar su idan ka kalli tarihin su to sai ka ga abubuwa masu ban mamaki kwarai da gaske sai ka ga a yanzu samun irin su kaɗan ne kwarai da gaske domin su a sallah da kuma mai da su ga Allah ta baraka wa ta'ala to ya kai matuka kwarai da gaske idan kuka fara da mai Allah sallallahu alaihi wa sallam irin nutsuwar shi da kushurin shi a cikin sallah to sai dai ai koyi shi domin sahabbai sun waito cewa idan ana zaune kafin lokacin sallah ya yi ma'aikin sallallahu alaihi wasallam yakan saki fuskar shi a yi raha da shi a yi maganganu da shi a yi komai da shi cikin walwala amma lokacin sallah yana yi sai a ga ya canza gaba daya ya koma da sallah sai su ga kamar ma manzon Allah sallallahu alaihi sallama bai san su ba ba su san shi ba in lokacin sallah ya yi. to kaga yayi muka cikin sallolin mu dan sai kaga lokacin sallah yayi an kira sallah amma a mu muna zaune muna mu ko muna kalle mu ko muna yin abin da muka a gaba ba mu ma damu da cewa an kira sallah ba mu damu da cewa lokacin sallah ya yi ba kaga kenan akwai nisa kwarai da gaske tsakaninmu da karantarwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda ya kamata mu gyara wannan idan ka dauki abubakar radiyallahu ta'ala anhu aka ce idan yana sallah kai ka ce wani gungume ne wanda yake tsaye kikan baya motsi baya kaɗa saboda kawai ya tattara dukkan tunaninsa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala a cikin sallarsa shi kuma Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu idan yana sallah nutsuwar shi da mai da hankalinsa ga Allah da tadabburin abin da yake karantawa na alkur'ani yakan sa kai da kake bayansa ba za ka iya gane ma abin da yake karantawa ba saboda tsananin kukansa a cikin sama ba za ka ji ma wacce sura ko waɗanda ayoyi yake karantawa ba to saboda ka yi uwa musulmi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ka ga kai a ina kake game da wannan hadisi na manzon Allah alaihi salatu wasallam hadisin da annabi yake cewa akwai mutumin da zai zo sallah amma aladan sallar nan in an kasa kashi goma ba zai samu ba sai dai kashi ɗaya kashi ɗaya kawai zai samu cikin kashi goma da ranar sallah wani kuma zai samu kashi biyu wani zai samu kashi uku wani zai samu kashi hudu wani zai samu kashi biyar wani zai samu rabi haka dai mutane suka bambanta dangane da rufuwarsu da kushurinsu a cikin sama to kai sai ka duba ka gani a wanda nau'i ka fada cikin wannan kana cikin waɗanda watakila ba sa samun komai sai dai rada ɗaya cikin goma ko ba sa samun sai biyu cikin goma ko ba sa samun sai uku cikin goma idan a wannan nau'i kake to wani irin tanadi ka yi yaya za ka yi ka gyara ka samu nutsuwa a cikin sallarka to ba ku shakka da dama daga cikinmu ba ma ma tuna waɗansu harkokinmu na duniya sai idan mun shiga samu a lokacin za ka tuna kana da alkawari da wani a lokacin za ka tuna tafiya gari kaza a lokacin za ka tuna abu kaza wani ma ba zai yi plan ɗin da zai yi na wani abu ba sai idan an fara sallah a cikin sallar da zai tsara dukkan abin da zai yi ana gaba sallah shi kenan ya gaba kuraɗinsa sai ya tafi aikata to ga idan sallah take ga wannan mutum to muna fata Allah Allah shi yadda saboda haka ya uwa musulmi mu kiyaye ibada mu kwarai da gaske domin sallar nan ita ce aiki mafi girma ita ce ibada mafi girma bayan shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wani malami da yake magana akan muhimmancin sallah ya ce akwai mutanen da za ka same su a cikin sallah mutum biyu suna sallah sallah iri ɗaya suka yi a lokaci ɗaya suka yi a masallaci ɗaya kuma a san kuɗi suka tsaya amma kuma bambanci tsakanin sallar wannan da wancan ya ce kama eh, eh, kalfar ibai da samawa ba kamar tsakanin sama da ƙasa lokaci ɗaya sallah ɗaya kila a bayan limami amma wannan sallar shi ta bambanta da wannan kamar tsakanin sama da ƙasa ta yi da aka samu wannan bambancin ta hanyar kushuɗi da nutsuwa cikin sama muna fata Allah shi ne Abdullahi ibn Zubair rahimahullahu ta'ala an ce ya yi sujada a lokacin da yake sallah sai aka wurgo ah, wani abu mai wato aka yi jifa mai karfin gaske aka farko majajjawa kun san ta yana da ƙarfi kuma yana da nisa wannan majajjawa tana zuwa ta kwashi wani gefe da tufafin shi amma ko ya daga kai ya dubi me yake faruwa ya ci gaba da sallah bai waiwaya don ya ga menene yake faruwa to saboda haka ya kamata ku kiyaye wannan kwarai da gaske akwai waɗanda suna sallah da jikinsu amma kuma zukatansu sun waiwaya sun bar Allah tabaraka wa ta'ala saboda kai yan uwa musulmi as-salatu imaduddin man aqamaha faqad aqama din wa man hadamaha faqad hadama ad-din sallah ita ce gimshiki na addini ita ce ruhi na addini wanda ya tsaye da ita ya tsaye da addini wanda kuma sallar shi ta zama akwai wasa cikinta akwai dauri cikinta to wannan ya raunana addini saboda ka ba abin da za ka tsayar a addini irin ka kiyaye sallah kamar yadda Allah ta baraka wa ta'ala ya shar'anta kamar yadda ma'aikin sallallahu alaihi sallama ya karantar da mu saboda ka idan baka kiyaye sallah ba to wanda aiki ne na ibada kuma za ka kiyaye shi idan baka yi sallah yadda Allah ta'ala yake so a yi ba to menene kuma ribar ka a cikin rayuwarka Allah ta baraka wa ta'ala na cewa wa aqimi sala ka tsaya sallah ka tsai da sallah to tsai da sallah din nan yana nufin ka kiyaye dukkan abubuwan da ake so a kiyaye na sallah ruku'inta sujadarta tsayuwarta karatunta duka waɗannan ya zamo kana yin su zuciyarka tana fuskantar Allah ta tabaraka wa ta'ala a lokacin da kake wannan ibada mai girma wannan ibada mai albarka muna fata Allah ta baraka wa ta'ala ya karba ayyukan mu ya sanya mu a cikin bayan da suke kiyaye sallah ya sanya mu a cikin bayan da suke samun kushuri da nutsuwa a cikin ta aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim ala wa sallu wa ونبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم فقد امركم الله عز وجل بالصلاه والسلام عليه فقال على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الصحابه والتابعين وعن اتباعهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفره والفاجرين وانصر عبادك المؤمنين في كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعجب الامن والاستقرار في بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اعجب الامن والاستقرار في بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم أجب الأمن والاستقرار في بلادنا وسائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب